sunana barista Sadiya Adamu Aliyu, ya ta Initiative for the Support of Victims of Sexual Abuse, Offense and Less Privilege. Um, da Hausa muna cewa kungiyar tallafa ma wanda aka ci zarafinsu marayu da marasa gata. Um, mun yi rabon kayan sallah ne wa marayu da marasa gata maza da mata aka raba musu kayan sallah. eh maza an musu ɗinki um, yadi aka ɗinka musu sai kuma mata aka yi musu atamfa in fact su maza ma da telan su muka zo nan ya gwada su gaba ɗaya za a ba su kayan su a ɗinki kasan ɗinkin mata ya fi wahala ne to shine dai mun yi mun yi mu samu tela guda ɗaya wanda zai yi ba a dai samu ba so su sai aka ba su turaman atamfofin su da kuɗin ɗinki eh ina kira har ma wanda ma ba shi da karfi wanda ma ya cancanta a taimaka mishin shi ma yana akwai wanda ya kamata ya taimakawa saboda taimako ba sai ka ba da kuɗi ko kaya ba magana ma mai daɗi taimako ce um, kuma bare ga masu kuɗinmu um, 'yan kasuwanni attajirai su taimaka su fito da wannan abin da suke da shi su bawa mabukata saboda ana da su da yawa bare a kanan nan um, wani in ka gan shi ma kai ta tunani daga ina ma yake kuma genuine case gare shi yana bukatar taimako so a taimaka saboda mu ma Allah ya taimaka mana baki ɗaya eh da akwai um, kamar yadda ka gani um, akwai eh, ɗaya daga cikin memba ummu welfare officer ummu da ta ɗauki sunayen yaran saboda za ga akwai matasa a cikin yaran shekara sha hudu sha biyar har ma sha bakwai akwai so mun yi tunanin gwamma a empowering ɗinsu saboda yawan ba da abincin shi ciki ba shi da sabo in abinci ya ƙare zai dawo in kayan su suka tsufa za su dawo to sai muka ga ya kamata barisa sadiya ta ce da idan allah bayan sallah za su koya waɗanda suka ɗan tasa daga cikin marayun nan sana'o'in dogaro da kai mu fito da wani sabon tsari na a koya musu sana'a tunda matasa ne su koyi sana'a maybe wani zai ce yana son ɗinki wani walda yake so wani kafinta wasu matan za ka ji suna kwalliya suke so irin wacce ake yi ta yanzu nan da ɗinkin mata da paint work so duk mun ɗauki sunayen su kuma bayan sallah insha Allah za a fara wannan program ɗin saboda mu rage musu mutuwar zuciya su ma su dogara da kansu kuma har wani ma ya zo ya dogara da su insha Allah <laughs> to kawai sai sanda bukatar ta taso wanda yake baku nan shi za ku zo ku kawowa shi kuma maybe yana da wata zuciya ta tausayawa sai kuma kawai ya ji ya aminta to amma yanzu na daina baku kuɗi na ce ku zo na kai ku gidajen rediyo kuna aiki nan kaga yanzu ka san inda zaka je ka nemi kuɗin ka to su ma haka muke so musu ba wai mun ce mu zuciyarsa a mace take ba <laughs> eh ai dama abincin daga can can can da ne aka fara samun matsalar saboda dama ba a planning future ba a eh kawai miji yana da dubu hamsin za mu cinye ta yau in ya faɗi ya mutu shi kenan mun koma eh, gidan jiya to ne problem in namu da a ce daga mijin da matar da 'ya'yan duka za ku dinga planning ana gyara tsarin rayuwa so don miji ma ya mutu ba a da wani tashin hankali muna kira ga kowa da kowa a gyara tsarin rayuwa kuma sannan koman kankantar sana'a mata su dinga yin ta ko da kafi tsire ne ki dinga yi zai zama miki yana da amfani wata rana insha Allah